bismillahi rahmanu rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may Wa وأشهد أن محمدا Amma ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Yau bakwai ga watan رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na ainihin suratu taha a ila muna cikin bayanin ayan nan inda Allah ta'ala ke cewa ar-rahmanu alal arshi tawa ta maka kafin nan akwai tambayoyi wanda aka aiko su kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna yi wa malam fatan alkhairi ga tambayoyi nan da kuke so da Allah malai ya amsa mana na ɗaya ba an ce sallolin nafila wato ba an ce sallolin nafila mutum na iya yi shi kadai ba wato abin da yake nufi wai ba an ce sallolin nafila mutum ya yi sallah shi kadai kuma ya yi a gida ya fi lada abin da yake nufi kenan don da yawa daga cikin mutane sun san da wannan cewa sallar nafila ya fi kyau mutum ya yi shi a gida kuma sallar nafila ya fi kyau mutum ya yi shi shi kadai to amma kuma gashi kuma sallar asham cikin jami'i ake yi kamar tambayar da yake to sallar asham mun sallar asham ba nafila bane idan har sallar asham nafila ne me ya sanya ake yin sallar asham cikin jami'i to kamar yadda ya faɗa shi mai tambaya sallolin nafila an fi so a yi su a gida kuma an fi so mutum ya yi shi kaɗai kawai amma ban da sallan asham shi sallan asham an fi so a yi shi cikin jam'i saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama ramazana imanin wata sabon gufira lagu ma ta kajawa min zambi duk wanda ya tsayuwan asham saboda imani da neman lada a wajen Allah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Sana'a wani hadisi manzo Allah yana cewa man kama ma'al imam hatta yansarifa kutiban lahu qiyama layla duk wanda ya qiyamul layli tare da liman har ya zamanto an yi sallah an gidan za a rubuta mai qiyamul layla kutiban lahu qiyamul layla za a rubuta masa kiyamun laili. tukaga mahallu shahid a nan wajen man kama ma'al imam hatta sarifa duk wanda ya kiyamun laili tare da liman har ya zama to liman ya idar da sallah ya juya shi ma ya juya za a rubuta mai ladan kiyamun laili. kun ga wannan ya nuna mana sallan asham ana yin shi tare da liman kuma idan mutum ya yi sallan asham tare da liman za a rubuta mai ladan kiyamun laili sannan kuma ga ijma'i na sahabbai zamanin umar dan khattab radiyallahu an ya zo ya tarar sahabban manzan Allah da sauran musulmi a masallaci zai ga wa'annan suna sallah ɗaya wa'annan suna sallah su biyu wa'annan suna wato ana sallah dai a rarrabe a masallaci a farkon lokacin da manzan Allah yake raye kowa yana yin sallan ashar shi kadai daga bayan wata ran sai manzo Allah ya zo yin sallan ashar sai wasu daga cikin sahabbai suka bi shi sallah washe gari sai wasu daga sahabbai suka ƙara jin labari cewa ai ga manzo Allah nan yayi sallan ashar tare da wasu sai su ma suka zo suka bi shi sallah to rana na uku sai manzo Allah ya ki fitowa ya zama to masallaci ya cika makil ana jiran manzan Allah ya zo ya ja sallan asham sallan kiyamun lai sallan tarawi shi ne sai can cikin dare sai manzan Allah ya fito sallar alaihi wasallam da annabi ya fito sai manzan Allah ya ce abinda ya yasa ban fito ba ni ina jin tsoro kada a ta muku sallan asham ne ina jin tsoro kada Allah ya saukar da wahayi a ce daga yau sallan asham ya zan wajibi cikin jami'i shi sa ban fito ba to daga nan manzo Allah bai ƙara fitowa ba sallallahu alaihi wasallam ya zama to har manzo Allah ya bar duniya wato ko ana yin sallar ashan kowa ya kayan shi bayan manzo Allah ya rasu aka zo zamanin Abubakar radiyallahu anhu shi ma shekaru biyu da yana kan mulki shi ma haka aka yi sai ya zama to za ka masallaci wa'annan suna yin jam'i wa'annan suna yin daddai wa'annan suna yin kaza to sai aka zo lokacin mulkin umar dan khattab radiyallahu an sai umar ya zo masallaci ya ga masallaci wato babu tsari ana sallah dai kawai gashi nan da sauran shine sai umar sai ya zo sai tattaro gaba ɗaya musulmi na wannan lokaci ƙarƙashin limami guda ɗaya wanda shi zai jagoranci sallah ɗin umar ya tattaro su ƙarƙashin liman guda ɗaya ya sa su ƙarƙashin tamimu tari da kuma ubayyu bin ka'ab ya to wani lokaci wannan ya jagoranci sallan wani lokaci wancan ya jagoranta shine sai umar ya zo ya tabbatar da sahabbai akan haka to kaga kuma umar ya yi wannan a gaban sauran sahabbai babu wanda ya inkari kaga wannan ya zama kamar nau'i na al-ijma sukuti an gane ko to kaga da wannan kenan yin nafila mutum ya yi nafila a gida shi kadai ya fi lada da ya yi nafila a masallaci amma sallan asham yin shi a masallaci a yin shi a masallaci cikin jam'i ya fi lada da mutum ya yi shi kadai in mutum ya yi sallan asham shi kadai sallan ta yi amma in ya yi cikin jam'i wato sallan ta fi lada sannan na biyu akal makalla ya hukuncin wanda ya saba da wani wuri ne a masallaci yana yin sallah a wajen wato tambayar da yake yi yaya hukuncin mutumin da ya saba da wani waje ne a masallaci nan ne kullum in ya zo za ce nan shine wajen alhajuwa ne nan ne wajen honorable kada ka zauna mai ko ka zauna sai ka tashi ina fatan gano wannan to ya hukunci irin wannan mutum ya ware wani waje daya nan ne wajen shi nan yake zama kullum ya saurari karatu nan yake zama ya yi sallar nafila ko abin da ya kama da wannan to shin irin wannan ya halatta ko ya saba ma sunna to amsa nan wajen mutum ya ware wani waje ya zama to wajen dindindin nan ne yake yin sallah nan yake zama ya saurari karatu da abin da ya kama da wannan wannan haramun ne saboda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin faɗansa yana cewa na ha an nukuratul gurab wasu firashul sabu'i wa an yi yudin rajul almakan filmanci, masjid kama yudin alba'ir annabi ya hana nukura ka nakaratul gurab annabi ya hana kwankwasa kamar kwankwasan hankaka idan mutum yana sallah kada ya yi nakara irin na hankaka yana sallah kwas-kwas-kwas assalamu alaikum yanayi yana sallah cikin minti kaɗan ya yi sallama kawai yana kwankwasawa yadda ka san hankaka tana cin hatsi to za Allah ya hana irin wannan kwankwasa kamar kwankwasa na hankaka ya hana iftirash kamar iftirash na asabu'i ya hana mutum ya shumfada zira'insa irin a zakoki mutum yana sallah a sujada ya haka ya shimfiɗa zira'insa sannan annabi ya hana mutum ya zauni waje zaman dindindin a masallaci kamar yadda raƙumi ke zama a waje dindindin mutum ya ware waje ya zauna ya mai da wajen wajensa manzo Allah ya hana idan an ga wani mutum shi honorable ne shi ko wani mai sarauta ne shi ko wani babban malami ne shi ko wani mai kuɗi ne shi sai ya ware wani waje wanda yana da fadawa da zaran ka zauna a wajen za a ce fa wajen alhaji wani ne ko wajen honorable wani ne in ya zo sai ka tashi to sai malamai su yi musu wa'azi cewa wannan ya saba mu sunna babu inda aka ce mutum ya ware wani waje na dindindin an gane musamman ma za ga wani lokaci mutum zai yi latti bai zo da wuri ba amma fa wajen wajen na nan yana jiran sa duk wanda ya zauna sai ya tashi to gaskiya wannan ya saba mu sunna kuskure ne bai halarta ba Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi da Imam An-Nasa'i da isnadi ingantacce to sannan na uku yaya hukuncin mai cin tafarnuwa ko albasa sannan ya tafi masallaci mutum ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ko ya ci gadili sannan ya wuce masallaci ya hukuncinsa to amma an gane musulunci cin tafarnuwa dai ya halatta tafarnuwa magani ne shi to amma kuma inda gizo ke saka haramun ne mutum ya ci tafarnuwa ya tafi masallaci idan mutum ya ci tafarnuwa ya tafi masallaci alhali tafarnuwan nan yana mummunan wari an gane ko wari mai cutarwa to wannan cin wannan tafarnuwa ya zamanto mai haramun in har zai je masallaci domin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin haibar manzan Allah yana cewa man akala min hadhihi shajara almuntina fala na masjidana duk mutumin da ya ci wannan itaciya mai wari kada ya kusanci masallacinmu a cikin wata ruwaya fala yaqrab fala wala yusalli yanna ma'ana kada ya kusance mu sannan kada ya yi sallah tare da mu kun ga abinda manzo Allah ya faɗa kada mutum ya kusance mu in ya ci tafarnuwa sannan kuma kada ya yi sallah tare da mu a wani hadisi annabi na cewa fa innal mala'ika tata'azza mimma ya ta'azza minhu banu adam Lallai mala'iku suna cutuwa da abinda banu adam ke cutuwa da shi kamar yadda kasar dan adam in yi duwarin tabarnuwa baya jin daɗi in yi duwarin mai shan sigari baya jin daɗi in yi duwarin mai shan giya baya jin daɗin mu'amala da shi hakanan mala'iku ba sa jin daɗin mu'amala da waɗannan fa mala'ika ta ta'azza min ma ya ta'azza minhu banu adam lalle mala'iku suna cutuwa da abin da banu adam ke cutuwa da shi kenan dan adam na cutuwa da tabarnuwa ko to haka nan mala'iku suna cutuwa da shi idan mutum ba shi da lafiya sai ci tafarnuwa to kuma tafarnuwan nan yana wari mafi alkhairi gare shi ya zauna a gida kada ya zo masallaci in har ya zo masallaci to ya aikata haramun ya cutar da mutane saboda manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa la zarara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cuce ni ni ma kada ka cuce ka an gane ko duk abin da zai sa ka cuci kanka haramun ne zara kuma ka cuci wani saboda haka idan mutum ya ci tafarnuwa tafarnuwa na wari ya zauna a gida amma kuma kada mutum da gangan don bai san zuwa masallaci ya yi jam'i sai ya ci tafarnuwa sai ya ringa sallah shi kaɗai a gida to in wannan ne Allah ta'ala ya san manufarsa kuma Allah zai maganinsa amma in ya zama lalura ne cin tafarnuwa sai ya ci to ya yi hakuri. ya zauna a gida ya yi sallah tare da matan shi da 'ya'yan shi kanana ya bar manyan 'ya'ya su je masallaci su yi sallah an gane wannan ku? to shin ma ne kawai a wata ruwaya ya da albasa hada albasa inda albasa yana wari to kada ka ci wannan albasa ka je masallaci to yanzu masu shan sigari ba mutum ya sha sigari ya zo ya dawo mutane da wari shan sigari dama asalin shi ba kamar tafarnuwa ba ne shan sigari haramun ne shi tafarnuwa magani ne shi wasu sigari ba magani ba ne yana cutar da bil'adama har ma asalin wanda suka yi sigarin ma sun ce in za a siyar wa mutane a ringa rubutawa smokers are liable to die young masu shan sigari za su iya mutuwa suna da ƙuruciyarsu wai saboda hauka na bature wai a rubuta wa mutum wannan amma a siyan masa shin da Allah wannan in ba hauka ba da renin hankali ya gaya ma you are liable to die young amma kuma duk da haka sai a siyan ma amma kuma duk da haka ga kamfani a garuruwan turawa ana yin sigari kala-kala wanda aka san cewa a person is liable to die young to kaga bambanci tsakanin tunani irin na bature da tunani na musulunci shi tunani na musulunci la zarara wala dirar kada ka cutar da kanka ballantana kuma ka cutar da wani in za ka cutar da kanka a musulunci za a tilasta ma sai ka bari musulunci ba zai yadda ka cutar da kanka ba balle ka cutar da wani shi ya sanya in mutum ya sha giya kaga ya cutar da kanshi za a hukunta shi in mutum ya sha taba in an kama shi za a hukunta shi domin zai iya janyo ma kanshi matsala na rashin lafiya da kuma nakasa a cikin rayuwa ina fata lura to ya hukuncin makanike wanda ya zo da kaya cike da injin oil ya shiga cikin sahu ya halatta ko kuma ya sa kaya kayan nan ya yi busu-busu amma yanzu ya hada jiki da mutane idan makanike kayan shi ya yi daki in zai yi sallah a masallaci ya matsa can baya ko kuma a hada sahun makanikai eh kawai makanikai su su ware gaba ɗaya su hada sahun su can gefe suka shigo in ko suka shigo cikin jama'a sun saba ma wannan aya lagara wannan hadisi lagara wala ladira Allah shi taimake mu to wannan hadisi akhrajahu muslim ahmad to sannan menene zikirin shiga masallaci da yawa daga cikin mutane suna shiga masallaci wani ma bai san ma ko za a shiga sai an yi zikiri ba to ba a shiga masallaci haka nan dole akwai zikirin da manzo Allah ya karantar da mu kafin ka sa kafa ka shiga masallaci sai kai wannan zikirin an gane wannan aiki to menene zikirin shiga masallaci gashi nan a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim wannan shine zikirin shiga masallaci kuma za a shiga masallaci da kafan hagu ake shiga in za a fita fa kaga amfanin shiga da kafan hagu ka shiga zuwa amfanin shiga da dama ka shiga wajen alkhairi dama duk abin da ya shafi alkhairi dama ne in za a fita kuma ka fita daga wajen alkhairi za ka tumfani wani waje ila ma sharri ne to shi yasa da hagu ake fita an gane wannan saboda haka wannan zikiri mustahabbi ne faɗinsa. saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa iza qala zalik qala shaytan hufiza minni sa'irul yawm ko hufiza minni sa'irul yawm idan ya faɗi wannan sai shaytan ya ce an tsare shi daga gare ni an bashi kariya daga gare ni sauran yini gaba daya a ce in kana so ka samu kariya daga shaytan ka gaba daya in zaka shiga masallaci ka lizinci wannan zikirin shi da kanshi shaytan zai yi magana ce wannan bawan Allah ya more an ba shi kariya a gare ni sauran yini na gaba daya kenan mafi yawan mutane suna barin wannan gara basa wani kawai zai shigo masallaci ne ma a guje musamman ya gali man yayi ruku yana so ya samu wannan raka zai shiga ne kawai da gudu kawai ya sauri yayi ruku kaga ya samu eh, wato bai samu ainihin ladan da ake samu na wannan zikiri bai samu ba sannan kariyar da ake samu na wannan zikiri duk bai same shi ba to ya kamata a kiyaye in za a shiga masallaci a ringa yin wannan zikirin sannan akwai wani zikiri banda wannan shi ma na shiga masallaci ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ringa kiyaye wannan zikiri annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum falyusallim idan ɗayan ku ya shiga masallaci yayi sallama falyusallim ala nabi assalamu alayka ayyuhan nabi wal yaqul sai ce allahumma ftahli abwaab rahmatik ya Allah ka bude min kofofin rahmanka wannan in zai shiga masallacin kenan ba wa idza kharaja in zai fita fa yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita daga masallaci yayi sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kul ya ce allahumma ajirni min ash-shaytanir rajim allahumma ajirni min ash-shaytan ya Allah ka bani kariya daga shedan jefaffe daga rahaman Allah shi ma wannan hadisin ibnu majah ya rawaito da hakim da isnadi wanda yake ingantacce to yaya hukuncin daga sauti da zikiri a wajen raka'a a wajen raka jana'iza in za a raka jana'iza a ringa daga sauti da zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah ana raka jana'iza ya halatta ko bai halatta ba to amsa a nan wajen kamar yadda bai tambaya ya tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tudbi il janaza sautin walana, kada ka biyar da jana'iza da wani sauti ko wuta idan mutum ya rasu ana so ne a yi ba a so a bi jana'iza da wani sauti ko wuta idan an zo an bi jana'iza ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko kuma ana ta karasin alkur'ani kila wanda ya rasu din karbi ne shi ko wanda ya rasu gwani ne shi ko gangaren to sai gardawa ko gwanaye a yi tattalawa har sai an kai shi shi menene laifin wannan karatun ƙura'ani ne ba a so eh? shin zikiri ne ba a so yanzu za a kai gawa don an ambaci Allah menene laifin ambatan Allah wajen kai gawa Allah ta'ala ba ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera wa hu bukratan wa asila ya ku wanda ku imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma ku tsarkake shi tafa da marinci wane ne yace ambaci Allah ambato mai yawa wane ne yace a tsarkake shi tafa da marinci to yanzu in za mu kai gawan mu mu haddata alqur'ani ne menene laifin mu ta tilawa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da murya daya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu bitai kuma mu ta la illallah la illallah da sauki daya shin menene laifin wannan eh akwai laifi to idan ba a yi zikirin ba kuna so ne a sanya ainihin kasar din Michael Jackson eh yanzu mutum ya ambaci Allah ka ce akwai laifi to ya sanya kida na makada ya sanya kida na shata da ɗan dan ana ce ka ce shi ma ya laifi to me zai yi hmm? to dan uwa kila bari mu dawo cikin gida ko bari mu karanta littafin show dan fodiyo a show dan fodiyo a cikin iyawu sunna a babi babi na 17 babu amrul janaiz wal maqabir show dan fodiyo Allah ya masa rahama mujaddidi yana cewa wa min zalika azzikiru halata hamlul janaza yace daga cikin daga cikin bid'a akwai zikiri akwai ambatan Allah halin daukan jana'iza wa huwa bid'atu makruha yace wannan bid'a ce makruha wa fi taklif ikwan ikhwan ya zo cikin lissafin taklif ikwan wa mimma yunkiruna azzikiru halata hamlul janaza daga cikin abin da malaman sunna suke inkari gisho dan godiyo Allah ya maza rahama akwai yin zikiri a cikin halin ɗaukar jana'iza faqad ankara hulfudala hakika malaman sunna masu daraja sun yi inkarin shi Wafin markal ya zo cikin littafin markal wal yuhzar min hadhihi a bid'a Ya ce yace ayi taka tsantsan daga cikin wannan bid'a ɗin sabuwar bid'a allati yaf'aluha aktsaruhum wanda mafi yawan mutane suke aikatawa sun dauka cewa abu ne mai kyau wa huwa annahum ya'tuna bi jama'a minan nas shine su din nan idan idan mutun ya rasu sai su zo da wasu jama'a daga cikin mutane yusammunahum bil fuqara az-zakirin an gane ko suna kiransu da suna fuqara az-zakirin suna kiransu fuqara masu zikiri allazina yazkuruna amama al-janaza wanda suna zikiri a gaban jana'iza in gawa ta rufe ta tafi ana la'ila haɗin la'aitai ana ta yi jama'a ta suna yi cikin jam'i ala sautin a kan sauti ɗaya waye ta sanna una fi zikiri sai su ringa ɗan yi riyariya a cikin zikirin ana ɗan mamaƙe murya irin alula alamun tsoron Allah da kuka din nan da tausayi kare kare sai ga zikirin ya yi kalan tausayi tausayi wa tsala fi zalik sai ya tsawaita magana kan wannan yace wannan fa bid'a ne bai halatta ba wa min zalika daga cikin wannan akwai tashyi'ul mayyit ila al-qabr bi qira'atil qur'an raka mamaci zuwa kabari da karatun qur'ani a rakawa a raka mamaci zuwa kabari da karatun alqur'ani ya rasu sai ya zama to shi wanda ya rasu din nan gwani ne shi ya haddace qur'ani sosai to sai ya zama to mahaddata ne za su kai shi to sai su nuna wa mutane fa lallai su mahaddata ne ana tafiya ana tilawa da murya daya har sai an je makabarta sai a ringa wallahi wannan kawa ta more kaga shine amfanin a ringa samun abokan zama na gari kaga yanzu an samu abokan zama na gari sai raka shi da karatun qur'ani ba a raka shi da kada kada da raye-raye ba ba a raka shi da fasikanci ba an raka shi da karatun qur'ani ko an raka shi da zikiri annabi ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah fiyayyen abin da na taba faɗa da ni da annabawa bayana shine la ilaha illallah to wannan mutumin an raka shi da la ilaha illallah shin wannan an taimake shi ko an da shi shin faɗin la ilaha illallah yana da kyau ko bai da kyau amma faɗin shi a daidai wannan waje ya halatta faɗin la ilaha illallah yana da kyau in zan shiga bayi sai na yi la ilaha illallah shiga bayi na yi daidai faɗin la ilaha illallah yana da kyau idan na yi ruku sai na kama la ilaha illallah ya yi daidai faɗin la ilaha illallah yana da kyau idan na yi sujada sai na kama la ilaha illallah ko na yi sujada sai na kama karatun qur'ani ina ta tilawa cikin sujada shi tilawa ne bai da kyau amma menene matsalar tilawa a nan wajen an sanya tilawa a mahallin da ba na shi ba shin ainihin siga bai da kyau mutumin da yake da diabetes sai da dura mai siga siga ba abu ne da kyau ba bai da daɗi to mutum na da ciwon suga sai na tsura mai suga da aka yi magana ce su subhanallah suga bai da kyau ne suga na da kyau amma me yasa ka tsura bai ya biki ka tura shi inda bai dace ba zai zama to rashin lafiya a gare shi an gane wannan ko akwai maganin da za ka ga magani ne mai kyau sai a ce in ka san kana da ulcer kakka sha to shi ma a musulunci akwai zikiri zikiri ne mai kyau amma in ka sanya shi a inda bai dace ba sai zan bid'a kun fahimci wannan ko to kun ji abin da shehu ɗan fodiyo ya faɗa dangare da wannan an gane wannan ko kuma akwai wani hadisi na kustu bini bini abbas yana cewa kana nabi kana ashabun nabi sallallahu ya karahu na rafa saut inda aljana'i sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kyaman daga sauti a wajen jana'iza suna kyaman daga sauti a wajen jana'iza a kare da walbayaki to kaga a sheshe yasa ake so in za mu yi addini kada mutum ya zauna da kwakwalwanshi dan ya san larabci dan yana iya karatun qur'ani kawai ya zauna ya kirkiro addini da kanshi duk abin da mutum zai yi da sunan addini ya kamata ya bincika shin sahabbai sun san da wannan abin tabi'ai sun san da shi tabi tabi'in sun san da shi idan ya zama to wannan aiki naka bai da salaf to za ka ɓata ma kanka lokaci baka da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi tsari Allah ya sa mu tabbata akan bin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to karatun da muke yi jiya mun fara yin muna cikin yin bayani akan maganar istiwa'i kada a manta magana akan ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi irin daidaituwan da ya dace da shi ba daidaituwa irin na halitta ba wanda ya ce Allah ya daidaita irin daidaituwa na halitta ya yi rita saboda Allah ya ce laisa ka bi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu wanda yayi kama da Allah babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne mai gani Allah ya daidaita daidaituwan da ya dace da shi an gane ku to a karatun can baya mun kawo nasoshin alkur'ani mun kawo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam mun kawo maganganun sahabbai mun kawo maganganun tabi'ai to yanzu za mu kawo maganganu na ainihin tabi'i tabi'i aqwalul al arba maganganun al arba da mabiyansu an gani an ce al arba malaman nan malaman mazhaban nan guda hudu abu hanifa malik shafi'i ahmad allah ya musu rahama to na farko shine al-imam abu hanifa an-nu'man rahimahullah menene aqidan abu hanifa dangane da ina allah yake qala shaykhul islam ibn taymiya wa fi kitab al al-akbar a cikin littafin nan mai suna al-fiqh akbar wanda ya shahara inda ashabi abi hanifa a wajen ɗaliban abu hanifa allazi rawahu bil isnad an abi mudi al hakam ibn abd abdullah wanda suka ruwaito shi da isnadi daga abi mudi al hakam bin abi abin abdullah al balasi hanifa shi wannan littafin littafin ne an gane ku wanda wani daga cikin ɗaliban abu hanifa ya rubuta daga cikin ɗaliban abu hanifa shi ne abi mudi alhakam bin abdullah al wannan shine wani babban ɗalibi na abu hanifa shi ya rubuta wannan yana gaya mana aƙidoji na abu hanifa amma wasu daga cikin ɗaliban abu hanifa sai su ringa cewa littafin fiƙiul akbar abu hanifa ne ya rubuta shi a ɗaliban abu hanifa ne ya rubuta mai suna abi mudi alhakam bin abdullahi balas to ga abin da ya faɗa game da abu hanifa ƙala abu hanifa abu hanifa ya ce wa man qala la a'rifu rabbi fis samai am fil ard faqad kafara mutumin da yace ni ban sani ba shin ubangiji na yana sama ne ko yana ƙasa ban sani ba sai abu hanifa yake fadar kafara Haƙiƙa ya kafirta ya Allah na ta'ala ya kulu domin Allah ta'ala yana cewa ar-rahmanu arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi wa arshuhu fawqa sab'i samawat alhali kuma al'arshinsa yana birbicin sammai bakwai kultu zai ce fa in kala in ga abuwa ne fa yace in yace in mutum yace innahu alal arshi yace na yadda cewa Allah yana sama yana kan al'arshi walakin nahu yaqul sai dai yana cewa la adri al'arshu fil sama am fil arshi yace na yadda cewa ar-rahman alal arshi sawa amma dai ban sani ba shin al'arshi yana sama ne ko yana ƙasa Ko bai sani ba qala sai abu hanifa yace huwa kafirun kafiri ne shi da annahu ankara an yakuna fi sama domin yayi inkarin ya kasance al'arshi yana sama da annahu ta'ala fi a'la illiyin Allah yana cikin mafi daukakan wuri wa annahu yud'a min a'la la min asfal kuma in za a roƙi Allah ana daga hannu a kalli ina sama ba ƙasa ba in mutum zai roƙi Allah ba haka yake ba haka yake to sai yan asha'ira sun ce a'a ai daga hannu zuwa sama baya nuna Allah yana sama ai sama alƙibla ne na addu'a wai ba yana nuna Allah na sama ne alƙibla ne na addu'a sai mutum to Allah ya ce a amintum man fi sama'i an yuksafa bikum al-ard wa an yaktifa bikum al-ard fa idza hiya tabur am amintum man fi sama an yursila alaykum hasiba to dole Allah ya ce yana sama kai kuma ka ce ba sama yake ba yanzu maganarka za mu saurara ko nashi eh? shi Allah da kanshi ya gaya mana inda yake an gane wani ku kai kuma ka ce wai sama ba nan Allah yake ba alƙibla ne na addu'a to waye gaya ma cewa sama alƙibla ne na addu'a waye taɓa faɗin haka a cikin salaf waye taɓa cewa alƙiblan addu'a shi ne sama waye faɗa haka to a cikin wani lafazi sa'altu aba hanifa an manya kulu na tambayi abu hanifa game da da cewa la a'rifu rabbi fi samai am Al. ban sani ba shin ubangiji na yana sama ne ko kasa fadar kafara yace ya kafirta li anna allaha laha ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa kaga abu hanifa yana da fahimtar cewa wannan aya kai tsaye yana nuna Allah yana can kololuwa inda halittu suka kai ƙarshe. sai ce wa arshihu fawqa sab'i samawat al'arshin Allah yana furbishin sammai bakwai kenan farko aka samu sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai sannan sai a samu mai sai a samu ruwa sannan sai a samu al'arshi sai a samu kursi to Allah ta'ala yana sama ta inda halittu suka kai ƙarshe haisu in ta hatin makhlukat Allah ya daidaita a saman al'arshi daidaituwa wanda ba irin na halitta ba in ka ce daidaituwa irin na halitta ba ka zama kafiri saboda Allah ya ce mana shi bai yi kama da kowa ba fa innahu Kulu alal arshi tawa wai shi dan jahaniya yana cewa Allah ya daidaita akan al'arshi lakinnahu hula yadri al'arshu fil ardi an fi kama. wai bai sani ba al'arshi yana sama ne ko kasa ala idza ankara annahu fi sama faqad kafara sai abu hannifa ya ce idan ya yi inkarin al'arshi yana sama ya zama kafin su sannan wannan kaɗan kenan daga cikin magana abu hannifa suna da yawa an gane ku to bari ko mu dan barnan sai mu koma kan magana al malik ibn anas rahimahullah wanda mafi yawan yan najeriya suna jingina kan zuwa ga mazhaban shi to ya kamata in kana jingina kanka zuwa ga mazhaban malikiya a wajen furu'a to ka danganta kanka zuwa ga mazhaban shi a wajen akida kada ka zo ka ce kai ba maliki ne a wajen furuwa amma aqidan ka daban na malik daban imam malik ba Salatu ne shi al imam malik bin anas rahimahullah ya ce allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan allah yana sama amma ilmin shi yana ina ko ina la yakhlu minhu makan wani waje baya wofinta daga ilimin allah an gane Allah yana saman al'arshi amma duk abin da ke gudana a duniya ilimin Allah yana kaiwa zuwa nan dan na taba jin wani ya ce yaya haka zai yi a ce wai Allah yana sama amma ilimin shi yana koyina. ya aka yi ilimin shi ya zama daban Allah ya zama daban an gane ki shi wannan mutumin yana so ya kawo shi ba hani bari mu yi abin da su abin da Laraba ke kira Iyasu abinan a iyasu aulawiyya shi qiyasul awlawiyya shine yanzu da nake zaune a nan wajen ina zaune a nan wajen kun gani amma yanzu ilimi na yana can waje shi ina ganin san hizba can yana yawo ga dan hizba can ya kauce ga wani ta ya dan boye a gefe ya aka yana zaune a nan amma ilimi na ya kai waje kun ban jini to in ya zama to ni dan adam mai rauni har ina zaune a nan amma ilimi na ya je can waje gashi ina kallon wa'ancan masu wanki da guga alhali ina nan to shin Allah ko ba min babi aula ana kiran wannan qiyasul aulawiyya in ka ce bawa yana da ilimi to Allah shi yafi cancanta ya zama ilimi in ka ce bawa yana da hikima Allah shi yafi cancanta ya zama mai in ka ce bawa yana zauna yana tabbaci a waje daya amma kuma iliminsa yana can waje to wanda yafi cancanta yayi wannan shine Allah an gane wannan ko ana kiran wannan kiyasun aulawiyya wala kul masalul a'la an gani malaman aqida sun ce baya halatta ayi kiyasul shumul ko kiyasul tamthil amma kiyasul da ya halatta shine kiyasul aulawiyya kun gane wannan ko to yanzu imam malik ya gaya mana allahu fis sama'i allah yana sama amma wa ilmuhu fi kulli makani, ilmin shi yana ko ina la yakhlu minhu makan wani waje baya wofinta daga ilimin Allah babu wani waje wanda za a ce wai Allah bai san abin da ke gudana a wajen ba inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa babu abin da ke kuya a wajen Allah a doron kasa ko a sama alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhu wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim Kunga wannan shine akidar imam malik wa ya fitar da wannan abdullahi dan imamu ahmad bin hanbal shi ya fitar da wannan a cikin littafinsa a sunna da kuma abu dawud mai littafin hadisi abu dawud ya fitar da wannan a cikin masailul imam ahmad sannan lalata iya fitar da wannan a cikin sharhi usul itiqadi ahli sunna wal jamaa ibn abdul bar ya fitar ibn abdul bar al maliki ibn abdul bar shine wanda yake bin imamu malik a wajen aqida da wajen furu'a ibn abdul bar a littafin shi at-tamhid wanda ya bada kariya ga littafin muwatta babu wani malami daga cikin malikawa wanda ya bada kariya ga muwatta kamar ibn abdul bar to shi ma ibn abdul bar ya fitar da wannan asari na imamu malik min tariki surayh bin nu'man alaihi haddathana abdullah bin nafi wa zakarahu qultu nace wa hadha isnadu sahih isnadi ne ingantacce sannan an tambayi imam malik Allah ya masa rahma. ar-rahmanu ala al-arshi Allah bai rahama ya daidaita akan al-arshi sai ce haka ne sai wannan bawan Allah ya ce kaifa istawa yaya Allah ya daidaita akan al ka gaya mu sai imam malik ya ce al-istiwa gairu majhul shi ne ma'anar istiwa'i ba abin jahilta bane a larabci kowa ya san ma'anar istiwa'i shine daidaituwa amma wal kayf ghairu maqul amma sanin yanayin daidaituwan abu ne wanda yake hankali ba zai iya daukar shi ba mun san Allah ya daidaita amma ya ya daidaita hankali ba zai daukar ba mu sani ba Allahu a'lam wal imanu bihi wajib amma imani da daidaituwan Allah kan al'arshi wajibi ne wa su'alu an bid'a tambaya akan yaya Allah ya daidaita bid'a ne in ka ce Allah ya daidaita akar maka la yaya Allah ya daidaita mace Allah ya daidaita daidaituwa irin nashi amma da kace yaya wannan wani bid'a ne shi an gane ko wannan asari imamu Tarihi, malamin hadisi ya fitar da shi a cikin ar-raddu alal an gani wa kala yake cewa wa sadaka malik yace imam malik ya faɗi gaskiya ba a iya gano kaifa an san ma'anar istiwa'i amma kaifa din ba wanda ya san ma'anar shi sannan ibn abdulbar ya ambace shi a cikin tarhis imam sabudi ya ambace shi a cikin aqidatu salaf abu nu'aym ya ambace shi a cikin hilyatul talibul ilm hilyatul awliya an gani sannan kuma al-imam al-hafiz abu umar ibn abdul bar al-maliki ya ce qala fi kitab at ya faɗa a cikin littafin tamhid fi sharh al-hadith sami ibn shahab yace haza hadisin sabit min jihat an-naql yace wannan hadisi tabbatacce ne ta bangaren shirantowa sahihul isnad la yaktalifu hadisi hadith fi sihhatihi malaman hadisi kakan basa saɓani ga ingancin wa huwa hadithun manqulun min tariqin mutawatira hadisi ne wanda aka ciranto shi ta hanya mutawatirai wa wujuhun kathira min akhbari hudud fuskoki da yawa daga daga labaran adilai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dalilun a cikin shi akwai dalili ala anna Allah azza wa jalla fil sama ala al-arsh min fawqi sab'i samawat akwai dalili cewa lalle Allah yana sama akan al-arshi birbishin sama bakwai kama qalatul jama'a kamar yadda ahlus wal jama'a suka fata wa huwa min hujjatihim ala al-mu'tazila wal wannan magana imam malik yana daga cikin hujjar ahlus sunna salafiyun akan yan mu'tazila da yan jahmiyya masu inkarin cewa Allah yana sama inna Allah azza wa jalla fi kulli makan su suna cewa wai lalle Allah yana ko ina Allah yana gabas yana yamma yana yana ainihin kudu yana arewa yana sama yana ƙasa yana ko'ina har cikin mata har bakin alade har ba inda baya nan kaga masu irin wannan aƙida su ne suke kaiwa zuwa ga abin da kira wahadatul wujud mai wahadatul wujud shine masu fahimtar komai Allah ne tunda yana ko'ina yanzu duk inda kuke zaune nan gaba daya Allah ne jikinku gaba daya haƙwayen idan kama akwai Allah cikin shi to kenan komai da komai ya zama kenan komai ya zama Allah wayannan su ne masu aqidan wa su ne masu cewa Allah yana ko'ina. ina in mutum ya yarda Allah yana ko'ina, to zai yarda ta karima Allah ne wa iyaz wannan aqida ce mumuna babu sahabi a cikin wannan aqida babu tabi'i ba tabi'i tabi'i an gani suna cewa Allahu fi kulli makan wa laysa alal arsh Allah yana ko'ina ina baya sama al arsh wa dalilu ala sihati maqalu ma ɗaluhu ahalal haƙ ke zali wannan kuma shine dalili akan abin da ma'abuta gaskiya suka faɗa akan wannan ku duba littafin shi sana akwai abdullahi bin abi zai alkirawani almulaqab bi maliki sagir akwai abdullahi bin abi zai alkirawani ana mai laƙabi da maliku sagir kun gane ne wannan bawan Allah duk malaman fiqh na nan Afirka suna karanta littafin shi wani malamin fiƙiyu ne daga cikin malamin fiƙiyu na malikiya baya karanta littafin risala hmm? a ina ganin a nan afirka in ma baka karanta littafin risala baka cika ba maliki ba idan mutum ya karanci kawai zai karanci ne daga kawai zai lahalari daga lahalari zai mai sai a shimawi sai a karanta kurdubi a karanta ibn rushd sai a karanta iziya daga iziya sai a jin faru ne risala haka za a yi ta tafiya har a tafi zuwa ga lawali da sani hmm? to wannan mai risala abdullahi bin abi zaid al-qirawa wanda ana mai lakabi da maliku sagir shi menene aqidar shi shin shi ma yana da aqidar Allah baya ko ina ne suwa yake cewa Allah baya ko ina sune yan asha'ira yan ash'ariya Allah baya gabas baya yamma baya sama baya kasa baya ko ina ko su kuma in jahamiya da mutazila Allah yana ko'ina an gani wanda ya fi haɗari da masu cewa Allah yana ko'ina duk abin da ka taka hata can da ke gudu yana taka Allah ne in ka shiga bayi bayan kwaɗi ya zubila magana ce mai haɗari wanda faɗinta ba gaskiya ba yi uzuri ba za ka an yi mutum cikin jihar nama saboda kalma ce mai haɗari to kuma shi aqida kuma cewa Allah baya ko ina ba eh? su ɗan Shaira sun yi ƙoƙari ne su guji aƙidan can mutane masu cewa Allah yana ko ina saboda aƙidan yana da haɗari sai suka ce kuma baya ko ina suka ce ai Allah na nan kafin a halicci waje suka ce ina Allah yake kasance wa huwa alama alaihi kana qabla khalqil makan Allah yana nan a inda yake kafin a halarci waje to ina yake an gani to duk mutumin da ya ce Allah baya ko ina kamar kuma ka dauki lazimul mazhab za mu ce kamar ya ce babu Allah ko in kuma ya ce Allah yana ko ina to komai Allah ne an gani to a cikin ne ba hadari duka sana da hadari ko wancan lazimin mazhaban shi duk da dan ashari dan ba ya yi ya akwai Allah amma maganar shi yana ingiza shi da zuwa ga inkarin Allah ne amma shi bai sani ba shi kuma mai aqidan kuma cewa Allah Allah yana ko ina maganar shi na tura shi zuwa ga komai da kare da alade wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mal lahu illa rahibu fi kalimati kun gane wannan ko saboda haka aqidan ahlus sunna shine a faɗa abinda Allah ya faɗa ar-rahmanu alal arshi tawa ko sun maskawa alal arsh a tsaya nan wajen kada ya tsaya wani kwana-kwana misali to ire ya tambaye ka in ka ce Allah yana saman al'arshi kafin a halarci al'arshi idan Allah yake shi yana ganin irin ya kawo tambayar da ya gama kure ta kafin a halarci al'arshi idan Allah yake sai mu ce bawon Allah mu ahalin suna ba ma shigi mu 'yan salashiya ba ma shigi mu yadda muke muna tsayawa ne daidai inda Allah ya tsayar da mu wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtaba alaina ilmu muna cewa Allahu a'lamu ga abin da ilimin shi ya rikitar da ku ina Allah ya tsayar da mu Allah ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki nawa shida to bayan ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida sannan sai me ya faru sun mastawa alal arshi sa'annan ya daidaita akan al'arshi to iya inda muka tsaya kenan iya inda Allah ya tsayar da mu na muka tsaya kafin Allah ya halicci al'arshi ba sai mu ce Allah bai gaya mana wannan ba da ya gaya mana da mun gaya maka mun huta ko mun huta ba iya abinda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani nan muka tsaya sauran abinda Allah bai gaya mana ba mun yi imani da shi amma ba mu sani ba an gane wannan ko hmm. to saboda haka ba mu da matsala ba ma shi shigi mu mun tsaya ne daidai inda Allah ya tsaye da mu mu mun san inda Allah ya daidaita bayan ya halicci sammai da kasai amma kafin ya halicci sammai da kasai ina Allah yake Allahu a'lam an gane wannan ko to bari mu ji abin da mai risala ya faɗa yana cewa wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi zatihi wa annahu fi kulli makanin bi ilmi jama'a ko kun san wannan magana na rubuta a cikin risala amma da yawa daga cikin malaman fikihu wanda suke bin asha'ira sun suka zo nan kwana suke yi ba sa fassara shi yadda ya kamata wa annahu ta'ala fawqa arshi lalle Allah madaukakin sarki yana burbushin al'arshi almaji bi zati da zatin sa yana sama al'arshi da zatin sa wa annahu fi kulli makanin bi ilmi kuma lalle Allah yana ko ina da ilimin sa wannan fa shine aqidan salaf wannan shine aqidan Malik Shafi Abu Hanifa wa itin malamai da kasani din nan wannan shine aqidan su an gano wannan ku? al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i ga Imam Shafi'i shi ma rahimahullah Ibn Abi Hatim ya ciranto cewa Imam Malik Imam Shafi'i na cewa al-qawl fi sunnah allati ana alaiha magana game da sunna wacce nike kanta aqida ta wacce nake kanta akan ta zan mutu inji imamu shafi'i wa ra'aitu ashabana alaiha ahl alhadith kuma naga daliban mu mutanen mu shafi'awa malaman hadisi suna kanta allazina ra'aituhum wanda na gansu manya manyan malamai salaf da na gansu wa an ankum kuma na karbi ilimi daga wajen gare su wannan shine aqidan su misalu sufyan misalu sufyan al-thawri wa malik da imam malik wa gairi jima abinda na gani a ƙidan wayannan bayan Allah al-iqraru bi shahadati Allah ilaha illallah shine tabbatar da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne wa anna Allah ta'ala ala arshihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kayfa yasha kuma lalle Allah ta'ala yana kan al'arshinsa yana kuma birbishin sama yana kusantowa ga halitta duk sanda ya ga dama wa annan Allah ta'ala yanzilu ila sama'i duniya kaifa kaifa sha kuma lalle Allah yana saukowa zuwa saman duniya irin saukowa irin tashi yanda ya so wannan shine aqidan Imam Shafi sannan Isma'il bin Yahya al-Muzani ya faɗa a cikin risalansa game da game da littafin as-sunna allati rawaha Abu Dahir as-Silafi anhu bi isnadi cewa imamu shafi'i ya ce alin ala arshi Allah ya ɗaukaka kan al'arshi wa huwa damin bi ilmi amma yana kusantar da ilimin sa min karki a haɗa ilmuhu hubin umur ilimin Allah ya kewaye al'amura wannan shine aqidan sa sannan wannan magana imamu shafi'i mu duba littafin ar-risala shafi na 20 nashi sannan yana cewa wa huwa fawqa arshihi bi wujudi zati shi yana saman al'arshi da samuwan zatin sannan ga imamu ahmad bin hanbal rahimahullah kamar yadda ya zo a cikin littafin al fi kitabin sunna bi isnadi ila li ahmad bin hanbal an ce wa imamu ahmad bin hanbal rabbuna ta baraka wata fawqa as-sama'i sabi'a ala arshihi ba'ilun min khalqihi shin ubangijinmu yana burbushin sama ta bakwai ne kuma yana kan al'arshi yana nesa da halittarsa kuma da ikonsa da iliminsa na ko'ina sai ce haka ne in suna ba gane wannan an tambayi imamu ahmad bin hanbal shin ubangijinmu yana birbishin sama sama ta bakwai kuma ya daidaita akan al'arshi daga halittunsa da ikonsa da abinda da ya kama da wannan ya ce haka ne sana ka ce kuma wa ƙudurattu wa ilmuhu bi kulli shai, bi kulli makamakai da ikonsa da iliminsa yana ko ina kenan zatin Allah yana ina sama al'arshi amma iliminsa da ikonsa ba to kaga wannan shine aqidan salaf idan aka ce in ka ana cewa a fahimci qur'ani da hadisi akan fahimtar salaf shine mutanen da suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai bar duniya ba face ya yarda da su wannan shine aqidan su ne sahabbai su ma sahabbai sun karantar da tabi'ai su tabi'ai sun karantar da tabi'i tabi'i idan wani mutum ya zo da wata aƙida wai shi ya san larabci wai shi profeso ne a larabci sai mace in kana sakaman kai profeso ne to wayannan bayan Allah sun sha sun sun sha larabci ne a mama kai gila ka dan karanta dan guntun larabcin ka ne a wajen wani to su sun sha larabcin su ne a mama to wannan shine akidan manzon Allah shine akidan sahabbai shine akidan tabi'ai da sauransu to kai na ka samu akidan ka larabci kawai shin ka fi sahabbai larabci ka fi tabi'ai ka bi tabi'i tabi'i baka fi su ba to wa'annan ulaiikal ladina hada Allah fa bi hudahu muqtadi wa'annan sune mutanen da Allah ya shirye da su ka nemi shiriya da shiriyar kuna ji an ce Allah subhanahu wataala su suna cewa wai Allah ya yi rinjaye akan al'arshi inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sati ayyamin thumma stawa ala al lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida sa'annan sun mastaula ala al suna fassara istawa da bi istaula sannan sai Allah ya rinjaye al to yan salafiya suna tambayar su kun ce sai da Allah ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida sa'annan yayi me sannan ya rinjaye al'arshi kafin ya halici sammai da karsaikin kwana shida yaya alaƙa shi da al'arshi ana ta gwagwagwa kenan ko Allah ya samu in gaji an yi amfani da kalmar istaula abubuwa guda biyu ne suke kwamawa ana ta bugawa ƙarfinsu ya kusan zama ɗaya daga baya sai ɗaya samu sai rinja da ta ce istaula alai wannan shi ne ka'idar larabci kamar inda na biga azubiyani ke cewa illa li bislika an ta anta sabiquhu sabaqal jiyadi idza stawla ala al-amali an gane wannan aiki to so haka wannan kalmar istawla in yayi rinjaye kenan sai da Allah ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida kafin ya rinjaye ne al'arshi kafin ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida kenan ana ta gwagwa fa da al'arshi shin wannan magana da bai yi kama ba zai iya sa mutum ya yi rinda ba zai iya sawa to saboda haka wannan magana yana da hadari mu dai abinda muka ce mu ahlus sunna Allah ya halicci sammai da kasaicin kwana shida sa'an nan ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba wannan shi shine aqidan manzo shine aqidan sahabbai shine aqidan tabi'ai shine aqidan tabi'i tabi'i in ka ce kai dan bamalike ne ga mazhaba sai mu ce to ya kamata ka zama bamalike a wajen aqida wajen tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat ya zama duk abin da imam malik yayi imani da shi a wajen aqida ya zama shine aqidanka in ba haka ba kana yaudaran kanka ne dan uwa to an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan wajen to insha Allah gobe in Allah ya kai mu za a dauran da aka fara a wannan masallaci mai tarin albarka satin da ya wuce to za a ci gaba da daura din insha Allah gobe ana gayyatar al'umma zuwa ga daura din insha Allah daura din form din kyauta ne amma mutum na son littafi to dole zai bada dubu daya akwai littattafai duk malaman da za su yi karatu akwai littattafan da za su yi karatu da shi to in ka ba da dubu ɗaya za a mallaka ma wayannan littattafan amma in baka son littafi ka zo sauraro ne to masha Allah ka zo za a baka fam kyauta insha Allah gobe karfe gobe karfe 8 da rabi za a fara kuma ana ga yadda in uwa Allah shi muke mu daura din maza da mata ne <coughs> eh? sai e, karshe kuma za a ba bada certificate na nuna alamar cewa ka halarci wannan daura din Allah ya ba mu ikon halarta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka